Zabura ta huɗu Don mai bi da kaɗe kaɗe da kayan kiɗi masu tsirkiya ta Dauda. Ka amsa mini sa'ad da na kira gare ka, ya allah na mai adalci; ka ba ni sauƙi daga wahalata, ka ji tausayina ka kuma ji addu'ata, har yaushe, ya ku mutane, za ku mai da ɗaukakata abin kunya? Har yaushe za ku ƙaunaci ruɗu ku nemi allolin ƙarya? Sela Ku san cewa Ubangiji ya keɓe masu tsoron Allah wa kansa; Ubangiji zai ji sa'ad da na yi kira gare shi, cikin fushinku kada ku yi zunubi, sa'ad da kuke kan gadajenku, ku bincike zukatanku ku kuma yi shiru, Sela Ku miƙa hadayun da suka dace ku kuma dogara ga Ubangiji; yawanci suna cewa, Wa zai yi mana alheri? Bari hasken fuskarka ya haskaka a kanmu, ya Ubangiji; ka cika zuciyata da farin ciki sa'ad da hatsinsu da sabon ruwan inabinsu ya yi yawa; zan kwanta in kuma yi barci lafiya, gama kai kaɗai. Ya Ubangiji, kake sa mazaunina ya kasance lafiya lau.